أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله فإن الله إن كن بفاحشة مبينة من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allahu subhanahu wa ta'ala wadda cikin ikonsa da ni'imarsa da ƙaddarawasa, rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asubahi ta talata a goma sha ɗaya ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wadda daidai da shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya a wannan masallaci namu na mu'azu bin jabal da ke fadaman mada bayan jiji bauchi ci gaba da karatunmu cikin suratul ahzab ajiya mun fara bayanai cikin waɗannan ayoyi da alaran ma ya karanta mana lokaci ya riske mu waɗannan ayoyi jan hankali ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa iyalansa da ladabtar da su da kuma yi musu wa'azi Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabin Allah kulli azwajika ka faɗa wa matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha matukar ku mata annabi sallallahu alaihi wasallam in kun kasance kuna son rayuwar duniya ne da ƙawa da ado da yake cikinta fata'alaina to ku zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama umartin kunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sake su fa usarrihkunna sarahan jamila ku zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ziyar da ku daɗi da ake cewa mut'ati talaq sannan kuma ya muku saki saki wanda yake mai kyau sannan Allahu subhanahu wa ta'ala ya biyo bayan wannan ayar da cewa wa in kuntunna turadina Allah wa rasula in kuwa kun kasance kuna son Allah da manzonsa kuna nufin neman yardan Allah da manzonsa wa daral akhirah da kuma gidan lahira ana nufin aljanna fa inna Allah to lalle Allahu subhanahu wa ta'ala a'adda lil muhsinati a'adda lil min kunna ajran azima ya tanadar wa duk wata mai kyautatawa cikin ku lada wanda yake mai girma a nan maluma da dama sun ja hankali cewa duk da kasancewa waɗannan mata mata ne na annabi sallallahu alaihi wasallama amma kai tsaye Allah maɗaukakin sarki bai cewa fa inna Allah a adda min kunna ajaran azima ba Allah bai ce fa inna Allah a adda min kunna ajaran azima ba Allah ya tanadar mu dukkan ku da aljanna sai Allah ya kawo wani sharaɗi tsakani fa inna Allah a'adda lil muhsinati Allah ya tanadar wa masu kyautatawa ma'ana masu aiki na kwarai min kunna daga cikin ku ajran azima lada mai girma saboda mujarradin kasantuwansu matan annabi sallallahu alaihi sallama bai wadatar ba a ce za su an tanadar musu zalaga mai girma a mujarradin zaman su mata na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama baya ba da wani ma'ana idan ba su yi da'a wa Allah madaukakin sarki ba kamar yadda hakan ya faru da matar wasu daga cikin annabawa to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ce fa inna Allah a'adda lil muhsinati Allah ya tanadar wa masu kyautatawa ma'ana masu aiki na kwarai bayan imani sai a samu aiki na kwarai idan kuka samu wannan sai ku zamanto kuma kun samu daraja da kuka kece dukkan matan al'umma ga darajar kasantuwan ku matan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ga aiki na kwarai amma mujarradin zaman ku matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da aiki ba wannan ba zai wadatar ba ba zai sa Allah maɗaukakin sarki ya ba ku lada wadda yake mai yawa ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ya nisa annabi ya kuma san annabi sallallahu alaihi wa sallama mai ya min kunna bi fahishatin mubayyina duk wadda ta zo duk ta zo da alfasha bayyananne cikin ku yudha'af laha al'azabu da ifaini za ninka za a ninka mata azaba ninki biyu kamar da muka faɗa jiya dalilin a ke biyu shine abu na farko dai domin wato zuwa da alfasha ko kuma sama wa annabi sallallahu alaihi wasallama wadda Allah maɗaukakin sarki ya ba su zaɓi a ciki mujarradin shi sama wa annabi sallallahu alaihi wasallama cutar da shi ne da kuma cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne mai girma sa'annan abu na biyu kuma matsayinsu da darajarsu cikin abin da ya shafi al'umma matan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama maimakon su yi kyakkyawan aiki sai ba su yi ba to sai Allah ya ce duk wanda ta zamanto ta saba wa annabi sallallahu alaihi wa ta zo da alfasha to Allah maɗaukakin sarki zai ninka mata azaba ninki biyu Allah ya ce wa kana zalika ala Allah yasira wannan kuma abu ne mai sauki wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda jiya muka fara bayani cewa misali ka ce wa ɗanka misali mutum ya ce wa ɗansa idan baka je aikan nan ba zan maka bulala goma ko kuma idan ka je guri kaza zan maka bulala goma to bulala goma nan fa baka da dama ko yanci na kai wa ɗanka wannan bulala ɗin dole sun ya aikata wannan laifin. idan bai aikata ba ba za ka masa wannan bulalan ba saboda aka cewa kuma da kai in baka je ba zan baka bulala goma ko in ka je zan baka bulala goma baya nuna bulala goma nan ya riga da ya hau kan wannan yaron ya zama wajibi ka masa shi yasa Allah madaukakin sarki yace ah, yace wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد أوهي إليك حقيقة من يوحي إليك تاع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك دوان سكزو كافنك لئن أشركت أما ظينك لا النبي الله إذا كان الله دواني لئن أشركت لا يحبطن عملك أيك كذا سلالة ولتكونن من الخاسرين كما ذاك كسن تشكي ما سوى waɗannan matakai ba za su samu ba matakan nan da aka ɗauka ba za su samu ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aikata waɗannan abubuwa kuma bai aikata ba kuma kaga ya kubuta daga gare shi to haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kubuta daga me daga abin da ya shafi wannan ninki na azaba sai me sai sun zo da abin da ya shafi alfasha sai sun saba wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma waɗannan abubuwa duka ba su aikata ba ah, imamu maliku yake cewa daga zai yudha'af laha al'azabu ifain ana nufin ninkin azaba guda biyu a duniya da lahira wa kana zalika alallahi, yasira kuma wannan wani abu ne wadda yake mai sauki ay sahlan hayyinan abu ne mai sauki wajen Allahu subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su malam abdurrahman ya azabtar da su idan suka mene idan suka zo da wannan aiki na laifi da aka sanya musu sharadi malam abdurrahman sa'adi ya ambato wasu abubuwa daga cikin fa'idodi da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ba da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan zaɓi ya zai ya ba da matansa zaɓi cewa su zaɓa tsakanin Allah da manzonsa shi suka zaɓa da zama cikin haƙuri da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mallaka gwargwadon iko ko kuwa sun fifita rayuwar duniya da ado da ƙama da yake cikinta malam Abdulrahman sa'adi ya ce to ƙarƙashin wannan isa ƙarƙashin waɗannan ayoyi akwai fa'idodi ya ce abu na farko dai a bayyana muhimmancin A lura da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da kishi da yake tsakanin matansa domin wasu daga cikin maluma sun ce ai a dalilin tsananin kishi ne suke su cutar da annabi sallallahu alaihi sallama, har Allah ya saukar da wannan aya din in ji wasu daga cikin maluma saboda haka barin su haka kawai zai yi nauyi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama har zai sa wato su dinga matsa masa wajen neman wasu abubuwa na duniya sannan abu na biyu ya ce salamatuhu sallallahu alaihi wa sallama bi ta khayiri man tabi'ahu huququ zawjati a man yake cewa akwai samun aminci da annabi sallallahu alaihi wa sallama yi da wannan zaƙi da ya musu na abin da ya shafi haƙoƙi na aure zai zauna cikin abin da ya shafi yanci Abinda yake da shi zai ba su abinda baya da shi kuma baya da za a iya ba su saboda haka zai zauna cikin abinda ya shafi dama zai zauna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali saboda ya riga da ya ba su zaɓi kuma sun zaɓi zama da shi da sun zaɓi tafiya da sun tafi to tun da sun zaɓi zama da shi to kun ga yana da yanci ya ci gaba da aikinsa na isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda suka nema in yana da shi ya ba su in bai da shi kuma ya rabu da su sa'annan abu na uku malam ya ce wato tanzihuhu an law kana fihinna man ta'assara duniya ala Allah wa rasulihi wa dar al-akhirati an wa an mufaraqatiha wato wannan ayoyin da zaɓin nan da ya ba su ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ga an samu wata daga cikin matansa wadda ta fifita rayuwar duniya akan lahira ta fifita rayuwar duniya akan Allah da manzonsa da gidan lahira annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rabu da ita ya huta ma'ana duk inda a ce a cikin su akwai wadda ta fifita duniya to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rabu da ita sai ya zauna ga zallan waɗanda za su yi haƙuri su zauna da shi domin neman yardan Allah maɗaukakin sarki da kuma manzon Allah sannan abu na hudu malami yake cewa منها سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله سو كانسو ما تن النبي صلى الله عليه وسلم سن سامو أمينشي da kukuta daga abin da ya shafi zunubi da kuma samun fushin Allah madaukakin sarki saboda in suka saba annabi sallallahu alaihi wasallama ko idan suka matsa wa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai iya azabtar da su to amma sai aka ba su suka zaɓi. Allah da manzonsa to saboda haka sun kubuta daga laifin daga su sama wa annabi sallallahu alaihi wasallam su samu laifi kuma sun kubuta daga fushi na Allah subhanahu wata'ala ta'ala abu na biyar malam ya ce izharu rafa'atu izharu rafa'atuhunna wa uluwi darajatihinna Allah madaukakin sarki ya bayyana wato darajar su da daukakan su wa bayyana uluwi himamuhunna an kana Allah wa rasuluhu wa daral akhirati muradihinna sannan Allah ya bayyana himmar matan annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da suka fifita suka kaddamar da gidan lahira akan gidan duniya ma'ana da aka ba su wannan zaɓin shi kenan yanzu sun riga da sun zaɓi matsayinsu matsayinsu shine su zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma sai ya ƙara musu daraja ya ƙara bayyana darajarsu da ɗaukakarsu sannan abu na shida malami yake cewa na biyu uku hudu biyar na abu na biyar malami yake cewa uh, isti idadu hunna bi haɗa da khiyari da amalin khiyari da wusuli ila khiyari da rajatun janna tun da Allah maɗaukakin sarki ya basu zaɓi sun zaɓe Allah da manzonsa to wannan ya nuna mana su ‘yan aljanna ne’ ba abin da ya rage musu sai kawai su kama shirye-shirye na abin da ya shafi shiga aljanna kuma matan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama a nan duniya da kuma lahira kamar yadda dalilai suka bayyana abu na shida shine a zuhurul munasabati bainahu wa bainahunna wannan ayar da zaɓin nan da Allah maɗaukakin sarki ya bada ya nuna daidaito da dacewa tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗannan matan nan nasa domin annabi sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa cikan kyakkyawan hali sa'annan kuma haka ma matansa saboda sun zaɓi Allah maɗaukakin sarki da manzonsa sai ya zamanto sun dace domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a tsayibatu li bina wa tsayibuna li tsayibat kowa idan mace ta gari ne ta dace da miji na gari idan mace ba ta gari ba ce kuma ba ta dace da miji na gari ba haka Allah ya tsara sannan abu na bakwai shine anna hadha takhayyur da'in wa mujibun lil ya allati inna laha al tunda su an ba su tsakanin duniya da lahira sun zaɓi Allah da manzonsa to wannan zai wajabtar musu da ƙana'a a cikin ransu da samun nutsuwa da haƙuri da gwargwadon abin da aka samu ba kuma tare da an matsa ko an ɓata rai ko an shiga kunci dalilin annabi sallallahu ta'ala alaihi kawo abu kaza ko abu kaza ba sannan abu na tara kuma na ƙarshe da malam ya kawo shine ya ce ayyakuna hunna hada wannan zaɓi da suka yi sababan li ziyadati ajrahunna wa mudha'afatihi sababi ne na samun ladan ƙari na samun ninkuwan lada wajen matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa ayya kunna bi martabatin laysa fiha ahadun min an-nisa kuma sun samu wani daraja da daukaka wadda babu wata mace da ta samu irin wannan daraja din shine a kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ayi aiki na kwarai kamar yadda na faɗa mana a farko mujarradin zamar matan mujarradin a ce suna ƙarƙashin inuwar auren annabi sallallahu alaihi wasallama ko zamansu matan annabi sallallahu alaihi wasallama bai wadatarwa dole sai sun zamanto sun bi Allah sun bi manzon Allah wannan shine yake zamantowa sababi na samun tsira da aminci amma mujarradin zaman su ƙarƙashin inuwar a aure na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan ba zai sa a ce sun zarce sauran mata ba amma in suka zage suka yi aiki sai ya zamanto ya fukna sai su zamanto sun wuce sun yi fifiko da abin da ya shafi sauran mata sun musu kau, saboda ga zama da annabi sallallahu alaihi wasallama ga kuma kyakkyawan aiki Allah shi taimake mu Allah ya samu dace kuma ya kuma ومن يقنط منكم ولله